danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Kujera umara kujera haji tallafi. Shikenan su ko malamai kwandam kuma ga ka'ida ina ga rigingimu ana yasa dan can da ba wannan rigimar magana wa'azi wa shugabanni da ba wannan rigimar rigima. sai bayan ma sun zo su bin ba sai na irin wannan rigimar ta taso ba za a wa shugabanni wa'azi ba a bayyane sai baya sai daga baya ne to saboda haka wannan da kuka sani ba komai bane illa kawai yana wa kansa ne kansa yake wa bai damu da ku ba kuma yana sai ya shagaltar da gwamna gwamna ya ba aikin da ke gabansa ya ba ku a ci gaba da ɗaukar ku a cikin daji shi ne wanda yake neman ku yi bore ba malaman da suke tama gwamna aiki ba shi ne mai neman a yi boren akwai bore na duniya da ya wuce irin bala'i da muke shiga a cikin zamara kuma kullum muka tashi za mu ce banda bore banda ganga banda yajin aiki al'umma suna ta hankuri ana ta kashewa ba za ku taɓa magana ba za ku taɓa jin magana shi ba amma idan an taɓa wanda yake da 'yan sanda yake da kuɗi yake da kujerar haji za ku ji shi zaƙaƙal ya hau mimbari babu kunya babu tsoro ya kama sunan duk wani mai mutunci ya zuba da shi ba ma sai na nisa ya kama sunan wani ya kama sunan duk kun san wanda ya kama sunayensu duk kun sani abin da yasa ina mayar mashi da wannan lafazi iri yadda yake mu'amalata mutane ji akwai daɗi kuma daga gefe ɗaya ina jan hankalin gwamna dauda wallahi gwamna dauda baka iyawa da mai kwano baka iyawa da mai kwano wallahi mai kwano ina gaya maka takuti ne in yasa in ka saka ka cikin shi in ya dace ka wallahi sai baka san da zaka shiga baka san da zai kada ka ba ko yan siyasa su kuke tare da gwamna idan ku masoya gwamna ne tsakani da Allah ku yi hattara wallahi ku yi hattara ba ku iyawa da mai kwano in kuma kun ce a'a ga hili ga mai doki ku mai ga hili ga mai doki ko tafi ku gani gobe idan kuka zube wani ya hau zai watsa da ku ya kuma kan wanda ya hau haka ake da shi tuntuni kuma kun sani in ba ku da hankali ya kamata ku yi hankali na ga yanzu ana yawo da yan siyasa suna yawo da da dan bidiyon shi wai yawa gwana addu'a to ai addu'a ka mai kwano ga gwamnati yanzu kai kowa san addu'a ce ta ta fadanci ta neman kusanta ba addu'a ba ce ta neman Allah ya taimake shi wallahi mun bai wannan addu'a ta kawo da ita ba kwarai ba mu amince da ita ba wa'inda suka wa gwamna addu'a lokacin ana ana ana ana rataye da ainihin barandamin farautar mulkin na na shi daudan ya tabbata kai ba ka ce masu mai addu'a ba ka ciki kana ina lokacin a lokacin da ake ɗauke ba daɗi ana fagen daga kana ina ya ake kaɓata sai za ka mai addu'a don kaga yanzu yana da shinkafa yana da kujerar maka a hannun shi zai iya saka kwamiti zai isa ka wani wata hukuma a dinga baka alat sai yanzu ka san da shi yanzu ya kasan da shi ko kuma a wancan lokaci me yasa me yasa baku yawo da kasa ɗin shi me yasa baku sa kasa ɗin shi ba amsa dan bai yi ba to Allah na tuba da ainihin addu'a da addu'a mai kwano da waka rarara ni abin bace su da addu'a ka da waka rarara mai kwano duk ɗaya ne duk ɗaya ne duk yabo ne kake yi kana son ya hau a lokacin da yake neman ya hau lokacin da zafara ta ya muce muna cikin tashin hankali muna neman waye kawai zai zai zai hawo sabo mu gani ko da Allah sa za a samu canji a lokacin kana ina kana ina baka da masallaci ne ko ka balli bace lokacin kana ina me yasa baka yi to kace a zabi gwamnati a zabi dauda ba me yasa amma a lokacin aika ta hudubobi kana kokarin kare gwamnatin da ke kai saboda batun batun kayan masarufi me yasa baka yi to kai magana ba a lokacin wai manhaji wani manhaji manhajin ƙarya manhaji na ƙarya manhajin gidanwa manhajin gidanwa suna tawa ta gidanku wace sunna ba da sunna annabi Muhammadu ba kai ka sani yadda mutanen zamfara suke cikin bala'i a yanzu wallahi ya kamata duk wani mutumin Allah ya tsaya akan maslahar zamfaran ba maslahar gwamna ba ba maslahar malam wani ba maslahar kowa ba maslaha ta ita zamfara kawai saboda zamfara musulunci ce zamfara musulunci ce zamfara al'ummar musulmi ne ba mu sau ko ba in ba musulunci ba mun takaita mun walakanta mun an ci mutuncin mu mun yi bakin suna abin da ya kamata kenan ka sa ka sa jihar Zamfara gaba ba magana batun gwamna ba gwamna shekara nawa zai yi baka tare da malaman addu'a ka ba addu'a kike bace ba addu'a masoya bace masoyan da sun mashi addu'a lokacin da suna ana iya kama su a kashe masoyan na gwamna na hakika sun mai addu'a lokacin da ake iya kama su a kashe saboda wannan addu'a sun mashi amma ga kai addu'a ka ba ta masoyi bace addu'a ce ta bafade da kwanoni har yana wayo mutane kowa bai da mutunci a gare ka amma fa wannan duk ne maka akan usulubin ka ba usulubi na bane malamai na ba su koya ma wannan usulubi kuma da na fara sai na ba su hankuri kuma na ba almajiran mu na gusa hankuri kuma na ba almajiran ka hankuri amma dai da almajiran ka da kai su ji haka akaki haka kake wa mutane duk na tattara in maka ƙaza'i biyan bashi nake maka ka dan jiyar da ake yi ka gashin irin wannan lafazin ya dace da mai da'awa yanzu irin wannan lafazin wa zai shirya wa idan da haka zan dinga wa'azi wa mutane haka wa zan shirya sai dai in ƙara korewa dan na san yanzu in ka saurare kila ba za ka iya saurare ka sabo zuwa ƙarshe kila ba za ka iya ba haushi zai kashe ka kace ka bari in kashe wannan mahaukaci ne to ai haka kai tawa hauka kai haka kai kai haka ke wa mutane ba wanda baka ci mutunci shi ba ƙasar nan in banda wanda yake akan gwamnati dan shi ko yana da abubuwa a ƙasa ah, ya za ka rawa mana wadatul umuri kai ka sani kai ka sani ba tafsirin ibnu kasir kake ba tudu da kake tafsirin ibnu kasir tudu da kake tafsirin ibnu kasir ka san ibnu kasir a tafsirin sa wulatul umuri akwai malamai a ciki tunda akwai malamai a ciki akwai to da haka dole a gane su kuma duk malaman da kake takama da su a duniya gaba ɗaya sun da cewa wulatul umuri akwai malamai akwai shugabanni kuma haka sai kuma aikin su bai rabuwa bai yiwuwa ka zo ka jefa mana ka jefa mana gwamna da muka ci wahala muka ci zagi a wajen kawo shi akan wannan kujera da yadda Allah kana can kana kwana kana kana kana kana buge buge sa buge taiki gwamnati da muka karo suna muka bata musu yamma rai Allah ya taimake mu yazo kan kujerar da nihin Allah sa a samu sauki a jihar Zamfara ba dan a bamu mukami ba ba dan a bamu kujerar Makka ba ba dan a bamu kujerar Umra ba ba dan a bamu na ambulance ba idan ba mu za mu karba amma ba dan shi aka yi ba kuma dan haka ba za ka taɓa samu mu da canji ba canji muna nan akan maganar Zamfara ce gaban mu ba ba ne gaban mu mu muna magana akan zamanar ce in ya bi ya abin da muke so muna tare da shi idan bai yi ba bai yi abin da muke so a ga ayi ba ba mu tare da shi lokacin da ainihin ake ake wancan gurbi kana ina ne wai kai ba ka siyasa saboda bakin waye ko to ai komai waye ka baka kai waye akwai ba duk da kuma din agwan ne ina ƙara baku hankuri ko almajiran mai kwano ku yi hankuri da wannan kotokofi ne na yoma mai kwano na abin da yake wa malamanmu na sunna kotokofi ne na yomai ku ba kun san ba usulubi na bane yawa malami haka yawwa kotokofi ne na yomashi yaji shi akwai daɗi sannan kuma ku yi la'akari domin kuma na kuma fara irin ɗauka irin wannan mugun usulubi na shi kuga shi ma akwai daɗi irin wannan usulubi da kuma ƙareren da yawa mutane na ƙarya da wani manhaji wani manhaji wani karatu ne yake ɓoye a duniya musulmi wani karatu ne yake ɓoye wallahi wani ɗan ɗariƙar ya hika karatun sunnan amma shari'a ce Allah ba bashi ba wallahi littattafan duk da kake takabar su wallahi ya haddace su amma Allah bai azurta shi da shari'a ba domin innal huda hudallahi shari'a shari'a ta Allah ce wallahu yahdi man sha ila siratal muttaqin almajiran mai kwano ko san uslubi mai kwano haka yake na cin mutuncin kowa kuma a kira sunan mutum da wani irin suna nashi na rashin mutuntawa yau da haka kira shi mai kwano ne ne mashi irin wannan kalmomi irin yadda yake wa mutane sannan almajiranmu da muke da su jama'a don Allah duk ku haƙuri gyara kayanka ne nawa mai kwano malamai na ku yi hakuri don Allah idan ranku ya ɓaci gyara kayanka ne nawa mai kwano yawa ku kuma yan ɗariƙu da sauran yan bid'a kada ku yi murna har yanzu mai kwano shine nawa yawa kada ku yi murna wallahi mai kwano shine nawa har yanzu da za ku zo yanzu ku zo shi zan kuma zan ba ku dan ku ba ku kan sunan annabi muhammadu amma shi ina son shi tsawon zamani kuma har yanzu yana cikin wannan hisu a gusau har yanzu yana ciki wallahi tallahi billahi la ilaha illa yana cikin wannan hisu a gusau har yanzu saboda sanin shi da gani da tamasuki da sunna amma wannan kurakuri da yake yi to sun yawa sun yawa dole in taka mashi burki alal akalla ko da bai ɗauki magana ta ko da bai komi ba ya dai san cewa uslubi sa ba mai kyau bane in zai canza uslubi ya canza uslubi yawa kuma kwaɗayi ba abun ba abun kirki bane ba ba hankuri na karshe shine da kuma jan hankali ga mai girma gwamnan jihar Zamfara Allah taimaki gwamna dauda lawal hattara da mai kwano hattara da mai kwano hattara da mai kwano mai kwano cinnaka ne ba dan goyo ba hattara da shi iyakar darajar kada mai kwano shine kana akan wannan kujerar to kuma matsalar shine inda cin ɗaya yake nema ka ɗan dinga hinda kana bashi da ba damuwa sai ka ɗan dinga hinta kana bashi shi shikenan amma da yake yanzu yana neman ya haɗa ka da malamai to wallahi kai hatara da shi ni dai ka sani ni dai ka sani ban taɓa waya da kai ba ban taɓa magana da kai ba tun lokacin da muna yi maka kamfen muna cewa a zaɓe ta a bar abokanmu a zaɓe ta a bar abokina masoyina tun lokacin da muke yi bai waya bai waya da kai ba kuma har ya zuwa lokacin da muke wagga magana a wannan rana ta talatin da ɗaya ga watan Oktoba 2023 ban yi magana da kai ban taɓa ban taɓa da kai ba kai ka sani ni ne masoyinka na hi ka zama na zama masoyinka bisa ga mai kwano kai ka sani kai ka sani kuma yanzu haka yadda nake iya ceto ka daga wani ramuka ka san mai kwano ba zai iya ceto ka haka ba cikin yadda Allah dan bai ma da shaja'a da gwarzanta da jarumta zai iya haka tunda na na na abin na abinci yake nema kai hatta da mai kwano kada ya hada ka da jama'a ka ta zanfara ka yi hatara da 'yan siyasa ka yi hatara da yaranka kada su tunzura ka su kai ka su baro abin da ya cimma gwamnoni suka gabata ya cimma ka. kuma duka abin idan ya dawo zai dawo a kan muni. ka yi lura da abin da ke gabanka na tsaro Allah taimaki mai gwamna eh, dauda ba ka da wani abu kai ka sani wanda ya zama sanadiyar hawanka wannan gwamnati kai ka sani kai ka sani in ban da matsalar tsaro kai ka sani ba ka da wata shahara a jihar zamfara Wace ta wuce matsalar tsaro ka yi amfani da rigingimu da fitintunu da bala'in da al'umma suke ciki suka watsar da mutanen da suke tare da su suka kwammace su zaɓe ka saboda tsammanin a samu canji to don girman Allah mai daraja gwamna rigima da tsakaninka da malamai a aikin ka ko ko jawo malaman nan su nuna maka hanyar da ya kamata a yi aiki a samu a ceto mutane mu ba tituna muke bukata ba ka hata ruwan sha wallahi tallahi da a ce baka kawo komai a gwaso ba amma ka samu ka kawo mana ƙarshen matsalolin jihar tsaron jihar zamfara wallahi ta riga ka ɗauki tuta ka ɗauki babba tuta in yaso so daga baya sauran abubuwa su biyo baya ko bari in gaya maka wani sirri da ba so in gaya maka shi ba wa'innan malaman da shi wannan mai kwanon yake suka da ka san alherin da suka yi maka lokacin da kana tamfen, da ka yi mamaki da sai ka zana ka yi kuka wallahi na tsaya bakin nan ba zai yi karin bayani akan wannan ba saboda sirri ne wani na sani saboda haka mai girma gwamna hattara da mutane mazan Allah ya ce idan Allah yana nuhin shugaba da alheri ya bashi mashi ba shawara na kwarai in ya mace su tuna mashi idan ya tuna su taimake shi idan Allah na so da miyagun masu yana son shi da alheri idan Allah na nufin shi da sharri ya ba shi miyagun masu ba shawara in yammanci ba su tuna mai idan ya tuna ba su taimako nai to kai hatara kai hatara da mutane guda biyu kai hatara da mai kwano ka yi hattara da 'yan siyasa ke goyi da kai wallahi ba wanda zai iya ceton ka a wurin Allah muddin ana nan ana yayan mutane ana kashe mutane a jihar Zafar ba mu iya ceton ka a wurin Allah kuma wallahi ba mu iya ceton ka a hannun mu dan wallahi ba za mu baka ba wallahi za mu hito muwa mutane bayani ba ka da manufa akan ganin an samu sauki a jihar Zamfara ka sani ka sani wallahi ba za a yi mutai da kai ba za mu tafi da kai ba mu zan farawa muddin muka lura wani hankalinka na wani wuri ba a wajen matsalar tsaron mu ba ka sani wallahi mun gaya maka gaskiya kai ku mai kwano aje a sha kaji lahiya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik